Eh? Mene? Abinci ya kare? Shinkafa buhu ɗaya taliya katan biyu? To ya ya kare haka? Sati biyu da biki? Baki? To in suka zo ana miki ana musu kike doka doka ko kuwa? To in suka zo ko ba wannan abinci in ya rage. Kaga wani ba zai ci ba ko ba sai na in kika dafa wani sai wani so ba za a ba su sauran ba sai a zubar da sauran sai a dafa sabo eh wace muke haka ake hauka ake to ba ni na zo da abincin da gidan mu ba kutuma bura uba ba ni na kasa daki ba amma eh ba ni na kasa daki ba a cikin sadaki na ne fa aka wannan garan ni dai ka je ka kamo abincin yunwa ne wai ba banda zaki dafa a cikin kinibi ko indomi babu babu kutuman bura ba. Yo, yo. To ce me za a kira ki wani suna za a kira ki? Almubazzara ko kuwa? A Almubazzara kuma? To daga dai ko yaƙi ake bai kamata abincin ne kari ba. Hmm, ko? Ni da abinci ya kare, ka je ka min abincin da abinci mun wani ke hmm, To shikenan ba damuwa. Har ni dariya. Kin san mun yi alƙawari cewa ba za mu taɓa yin faɗa ni da ke ba. Har abada har mu zuba, ko? Da kenan. Da kenan. Mu yanzu mun hakan ki ko kuwa? Tabbas nake. babu da damuwa ba zan yi fushi ba baby baby da kenan ba baby nan ni ba gaskiya ka ji duk ba kama abinci baby da kenan ah, to dole zo da magani gidan nan yadda aka sun shafe ta ni dai ras nake to sai hakuri sai hakuri sai fada a gaya min cewa

kuwa sai na rika yana kula saboda bala'in mashin kana an wasa ce ma mashin ai zama bala'i hello Maybe, maybe. Yau turawa ne wannan. Gashi nan motiki ɗaya ne. Allah. wannan kuma kwai ne rabin kire cin ka zama lallaba sati ɗari da ke karin safa ko sai to to to to ni zan je majalisa to zan je in dawo kafin ki gama ko kai sauri ka dawo na zan sauri in dawo minti 30 minti 30 to a babu damuwa na amarya amarya baby baby yawa sai na dawo Hello. baby baby. baby baby to zubo zubo zubo me zan zubo dankalin tura da kwamara ko ba yi bane ke da na ce karka wuce minti talatin ka je kai awa biyu kamar ya yiwu ba iya ina a nan gidan ka san fa ni dangi ce wallan ga baki ne saura ka dan ma mu ji kunya me Nan makociya na ƙarin kuɗi na ƙaro masu taliya ne da aka zaɓe shi. da na kan tura da kwan. Kika ari kuɗi kika siyo taliya kuma? Kun wata ya tambaye ki. <laughs> Kin suya musu kwan da chips din <laughs> da taliyan duka saka cinye? Sun cinye suna ta jin daɗi sa albarka. A dole su ji daɗi. <laughs> Ba danyen mayu ba ne. na fa gane cewa ke dangin mayu kuma Kun mm, kware kuwa ni ce ma mai yake na fa gaji da barakin ki na rantse da Allah shi kenan dinga samun matsala da ke ta bangaren abinci <laughs> na zama dan wahala kenan to bari ki jin gaya miki na rantse da Allah <laughs> in ki wasa ba a satin nan za ki koma gidanku bala'in ya ishe ni ya mana ba zan koma gidan ba zama daren dandakan a cikin gidan nan <laughs> zama daren ko mm. Wai shi ma ruwan sun shanye? tun da na fa awa ɗin ina ina jiran ka baka zo ba business din ya fa koma ba kwana da daga yin aure kwana biyu shikenan duk wurin ka ma ka kashe su baka kunna su su bala su aminu gaba ɗaya duk sun san ce sun kyaka awa ka ji dauka baka tuba musu kuɗin ba dan Allah ya kike so mi wato in kuɗi yake so sai a zo gida a same ni ko ni fa na gaya maka <laughs> sai na wata biyar ban fita ko ina ba eh? ina gida wata biyar to kai fara mace <laughs> a banza ne kan ka aka fara aure au aure ai ba hauka bane ai ta mana kariya ta cewa wai kai aure akwai tashin hankali a ciki akwai matsaloli ina rantse da Allah kariya ne ko ba kai hakuri ba za ka zauna da mace lafiya karau in dai haka na ganin tana ganin ka eh wannan ko tari ne eh. cewa take sorry sa sorry sa ni ba soja ba amma ka gala da bi da biyayya sai kuma rika fita yana bata guri dole yanzu mai biyayya gare ta ta zo mai biyayya gare ni gigin aure ne ke diban ka in ka nada komai zai zo ya wuce shi zaman aure zan haƙuri ne mata haka suke in ka so kai musu haka sai su kai kai haƙuri ake aure ni tawa haka take kaga haka eh haka a haka ina ah, ko haka ba za ta yi ba eh har mu har araba har abada kai ka san ladabi da biyayya ta kuwa amarci na rantsa da Allah ba za ta umar laifi ba eh? in yi fushi haƙuri dai ka sa a ranka cewa duk lokacin da ta ma wani abu ka sa an ka cewa su mata suna da rauni kuma sannan da ɓarin ƙirjin ma aka yi su so ba lalle bane ka ne gan daidai kullum in ka sa haka aka sai kun zauna lafiya da ita wata za ku rika cewa zaman aure zaman hakuri ko baka hakuri ba za ku zauna ko baka hakuri ba za ku zauna kai na ga alamun oh. ka fara hauka cewa gaskiya na me ya ina nuna maka daidai kana ga gashin daidai ka sa abin a ranka ni da yanzu ba magana wannan ba da Allah wannan ka tura musu kuɗin su ta account kai komai da komai kuma zuwa gobe dan Allah ka dan leko shago saboda akwai wayannan da suka kawo kayan sun ce lalle lalle su sa hannun ka suke so hmm, ban yi alkawari ba a zo mana din gida eh? <laughs> sa hannu ha wai kai hauka ne wai abin business din mu zai koma baya ne saboda kai aure hmm, kai ba ko wanda zai shiga tsakanina da matata ko yaki yaki ina rike da ita gam babu rabuwa dan haka sai ka ta tsayuwa eh? ni na koma gida eh? eh yin aure ne ke ɗiba kuma za ka ga mutum a mace za ka ga yadda mutum <laughs> abin da ya rage kenan to shi kenan shi ma zan yi asara warin sa abu na aljihu <laughs> za ki yawa zan yi shi nake ji zan sha ruwa yanzu in gishi wuri uban gishi kike ji ki sha rijiya na rage ka fara ki ne ruwan rijiya nake eh, sha ne da fara ki wallahi ba zan iya shan ruwan rijiya ba faro nake sha faro kuma zan sha in za ki sha baro wallahi sai ki sha baro na rage da ni dai ka bani ruwa zan sha yanzu kishi nake ji gaskiya kai za ka ce zama aure zama haƙuri ne sai wani yadda sai wani yadda ba sai ka fita ka je ka nemo wasu kudaden ka siyo ba ina ganin na aure fara mai kyan hali <laughs> mai fara zuciya ya ne

Yon mwen ni mabel la gen zan. Nan chwa la kokwa? Mwen zan kou mabel, yon mwen ni kiti ba ki da biyayya ne ba za ki tace hanya ba Meow.

Dan tsiya zan Wai kai haka ake rayuwar aure ne mutum ba a bashi abinci ya ci. Haka kawo wani ne. Za ki bannan ko ba za ki bannan ba? Sai na ake ki? Duk mutum ya rame ba ka ba mutum abinci ya ci ya koshi. Kin rame? Gidan gurba kika rame. Na dai kare ke na rame. in kina ta jiki ya kace giwa a ba wa mutum ruwa ya sha tun ɗazu a yanki Mas, mas, caramba. ban ci ba za ka ci ba zo na ka ci abincin me kika haka mm. ki ma uban ki bello malam bello eh malam bello ubana uban shi uban shi malam bello wallahi komai ruwa yana tsame ci ciki komai ruwa ubana ke ubana wallahi ke ce wallahi ce ne kanka da gidan hello wash wash ma na bezu ma na je sa subhanallah Musa haka ne. Kuma ya ce. Wasan soyayya ne haka? Wasan bala'i ne. Ke, me kai yayya zaka zagi mahaifinta kana ce malam bello me ya faru zaka fito da abinci wa ni fa matata ce ba ta nan ta yi tafiya shine na zo gidanka cin abincin rana cin abincin rana eh wallahi to ni ma na daren ya na safa neman gagara ta yi eh Ni <laughs> neman gagara <laughs> me wai me ke faruwa ne haka wai yarinyar nan eh <laughs> in ce siyo abinci ko kwana ba zai yi ba ko ce ya kare wai yi baki eh dangi ce kenan dangi ce mana shi kana ji shi fa aure zama hakuri ne dama ba ba na ga yamma ba ka ga mun gaskiya wallahi wallahi tallahi kuwa kuma hakuri ne amma yanzu tsaya tsaya tsaya tsaya kai tsaya na rantsi da Allah ba ci ba yanzu mu ko mu ko ba mu sasanta mu je mu je mene mu je haka da mu zan sasanta ku to bari ci abinci na cikin wacin hankali tukunna mu je mu je mu je za ta kwace a'a mu mu koma gida mu koma mu koma haka ka dawo mu je za a sasanta Thank you. Kun bari a ƙaro mutane ko? A mun isa mu shiga mu ji da Allah. Na kai yaƙi ya balle a ƙaro mutane. Kai da mataka? <laughs>